وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر كيام رحمه الله تعالى جاء jiya sinadarai da suke yin ɗauri wa ayyuka guda biyu a cikin harshen larabci a yau kuma za mu tashi daga wani ɓangare daban shi ne za mu koma kan sunaye yankasimin lismu ila marfu'atin wa mantubatin wa majaruratin su kuma sunaye a larabci suna kasuwa zuwa ga waɗanda ake musu rufu'a da waɗanda ake musu nasaba da waɗanda ake musu jarra daman an ce sunaye wasali guda uku yake ba a cikin wasulla na larabci baya daukan guda daya wanne ne baya Shi ne sukuni in ka ji an yi sukuni a ƙarshen suna to style ne misali style ne Yawwa, amma shi wasalinsa yana fitowa imma rufu'a imma nasaba ko kuma zamma imma mai ayabin nan fataha imma dai kisra jarra kinan. wal marfu'atu amma sunayen da ake musu rufuwa guda bakwai ne wa sune al fa'il نائب الفائل المبتدا الخبر اسم كان واخواتها خبر ان واخواتها التابع للمرفوع duk abin da ya zamo tabi'i ne ga marfu'i to kiyaye wannan yana da daɗi kwarai da gaske kuma yanzu kowane guda ɗaya zai ɗauka ya mana bayaninsa sai ya gama waɗannan guda nawa guda bakwai kafin ya shiga almansu ba to kuma yana jin sun kai wajen goma sannan sai ya je almajirura ina fata an gani tamrin shafahi ila kam yan kasimun lism yan kasimun ila آه، بنسبة الحركات ينقسم إلى ثلاثة أقسام كم عدد المرفوعات وما هي حكم وما هي المرفوعات والمنصوبات والمجرورات كم عدد المرفوعات وما هي سبعة الفائل نائب الفائل المبتدا الخبر اسم خانة وأقواتها خبر wa akwatiha sai a tabi'u lil marfu to alfa'il bari mu fara da na farko a cikin bakwai din nan shine alfa'il alfa'il ismun ta hu fi'lun suna ne cikin harshen larabci wanda aiki ya gabace shi wadalla ala man fa'ala alfi'la kuma yana gwada wanda ya aikata aikin mislu ja almuallim duk da kasancewa wani wuri zaka iya ganin almuallimu ja'a amma dai abin da ya fi daɗi ya fi tsari shi ne ja al-muhallin wai za kan alfa'ilu mu'annasa idan fa'ili mace ce to fayu annasul fa'ilul mazi bi ta'i ta'anisi sakina to sai a yi wa fi'ili na mazi shi ma a mayar da shi mace da ta'u ta'anis amma kuma ɗaurariya. mislu ja'at mu'allima ja'at kun san ta din nan akwai almutaharrika to banda ita akwai as-sakina as-sakina din nan ita take gwada mafi yawan mace a cikin fi'il madi an gane kuma al abin na al akwai al-marbuta wanda yake gwada alaman mace ya fi bayyana cikin mai a cikin suna al kuma a cikin fi'ili eh, ruwa ne yake abin nan eh, shi ya samu aka hada sallah amma dai saboda karatunmu bai ya samu tangarda shi ya sa kawai bari mu na, wa an al almudari idan fi'ili mudari ine fa idan fi'ili mudari ine fa ana masa tanisi ne mu'annasan eh bita'il mudara'a eh, bita'il mudara'a da ainihin ta wanda take ta mudari'i mithlu taji'ul muallima kun ga shi a farko yake eh taji'u kun gani tunda ba mun ce akwai anaitu ba a cikin anaitu ai anaitu din nan suna gwada kaman wakilan suna ne taji'u wa idza kana al-fa'ilu musanna to idan fa'ilin mutum biyu ne fa tagwai ne au jam'an ko kuma jami'i ne masu yawa kaman ainihin maza ko mata fala yalhaqul madi wala al-mudari alamatu tasniya wala jab baya riskan fi'ili na madi ko fi'ili mudari alaman tagwai din baya riskan su Sun ba yadda fi'ili za ka yi kama yadda shi ya zama na mutum biyu sai dai za ka sa masa alifin ne amma an samu suna na mutane guda biyu ne fa'ili aka samu fi'ilinsa fi'ilinsa ba zai yanzu kamar misali a ce ne sai ka ce rajula ne ba zai yi ba fi'ili ba zai dauki tasniya ba kamar rijalun sai a ce misali ya diri buna rijalun ai ba zai yi ba in ka yi ɗaya sai dai ka faɗaya in ka ce ya diri buna to ba za ka ce rijalun ba sai dai in badal ne ta diri ba za ka ce rajulani ba sai dai in badal ne saboda haka idan tasniya ne bai bayyana sannan idan kuma eh, jami'i ne ma ba zai bayyana ba a cikin fi'ili wanda yake A cikin ginin fili din alamfila misali ja al-mu'allimani ka gani ba za ka ce ja a al-mu'allimani ba ba zai yi ba in kai ne dole ka ba daya na biyu ya ji al-mu'allimani sai ka ce ya ji ni. ba zai yi ba al-mu'allimani ja al-mu'allimuna ba za ka ce ja'u ba in ka ce ja'u sai dai ka zai a ja'u sannan kuma ya ji yaji'ul muallimuna ja'atil ne amma kaga a cikin da yake ili yana gwada mace ja'at nan ma ba za ka ce ja'ata ka fitar da shi abin nan ba sai dai ja'atun da mace ce تجيء المعلمتان جاءت المعلمات تجيء المعلمات saboda haka idan mufrad ne ya riga ya bayyana uh, uh, abin nan mufrad alfa'il wanda yake mufrad fi'ilinsa zai kasance muzakkara zahiri haka ne ko sawa'un kana madiyan aw mudari'an sannan idan kuma mu'annas ne fa'ili din to nan ma fi'ilin zai kasance mu'annas sawa'un kana madiyan aw mudari'an aw musanna aw jam'an yadda ya zuwa guda ɗaya haka zai ta zuwa gaba ɗaya shi ma wancan mufrad din haka zai zo saboda in kun duba ja al-muallim ja al-muallimani ja al-muallimuna ja'at al-muallima ja'at al-muta'allima ko al-muallimatan ko ja ja'at al-muallimatu kaga duk ɗaya ne na ba ta an gane taqsimul fa'il yanqasimul fa'il ila ismin zahir wa mudmar sai dai fa'ili fa ya kasu kashi biyu cikin harshen larabci akwai suna a fili akwai kuma wakilin suna shine lamiri sannan a larabci da lamiri da suna zahiri ba su bayyana in ka ga sun bayyana a lokaci guda ko dai badal ko kuma takidi Ka ce muhammadu huwa muhammadu huwa ya eh to sai dai in takidi amma wajen koyo ma ba a bari mutum ya yi haka inda wajen koyo ne ba bari mutum ya haka fatimatu hiya ka ce fatimatu kawai ka faɗi magana in hiya hiya kawai wacce ma in huwa huwa musamman an ambace shi da farko amma wajen takidi ko wajen eh, badal za ka iya abin nan musamman ma mutumin da zai ce muhammadu huwa nafsuhu to kaga wannan karfafa zance ne wancan jumla daban wannan jumla daban fa zahiru mislu qawlika ja al muallimu malamin yazo wal mudmaru mislu qawlika jitu nazo ina kai din eh to ina mun zo ina mu din ji ita ka zo ko ji iti yake nan تمرين شفهي ما هو الفائل بما يؤنث الماضي بالتاء الساكنة في التاء الساكنة في آخر الفعل بما يؤنث المضارع بالتاء المتحركة في أول الفعل في مبدأ الفعل هل يلحق الماضي أو المضارع أو يلحق الماضي أو المضارع ماذا علامة تثنية أو جم لا إلى كم ينقسم الفائل إلى ظاهر ومضمر فالظاهر مثل قولك المعلم آه، والمضمر مثل قولك آه، amma kun ga anan ya kawo mana wanda yake manne dab da dab bai kawo mana wanda yake rabe ba da sai ce ja al-muallimu az-zahiru ja a huwa ga gani don mai koyo zai fi ganewa akan jitu da ji'ina da ji'ita ko jiti kwarai da gaske suna ka fitar da gamiri zahiri shi kenan sun kuma ka gane miri wanda yake mannanne to magana ta gare shi kenan tamrin kitabi da da'u amama kullum min al’afalil afal atiya fa'ilan yunasibu nan ana so ku sanya wato fa'ili a gaban waɗannan fi'ilai ɗin ga al’asfar wanda aka kawo su eh يكتب التلميذ قرأت الكتابة تكتب بالقلم مثالي آه. نائب الفائل نائب الفائل نائب الفائل هو اسم هل محل الفائل وتوفيلي ne kawo mu gani ok yaya barin gani tambihun فلما كان هذا الجزء للمرحلة الأولى اقتصرنا فيه على هذين القسمين من أقسام الفائز وسنأتي ببقية الأقسام إن شاء الله تعالى يا كي أنت كي تعاولا إني أنا وبابو Eh, akwai tambayi gaskiya kamata a ce kuwa kawon ga inda ya sa lamba wannan din kamar sun yi garajin buga shi ne ina ganin koyaye ne saboda karamin na ya fi ya fi dan daɗin abin nan sai eh, zo ka daga na'am تنبيكم نائب الفاعل هو هو اسم سنان حل wanda ya fada a matsugunin fa'il bada da hatsihi bayan an share fa'il din kun ba haduwa wato gayyaru li ajlihi suratul fi'il kuma ana canza suran aiki saboda naibul misal misalin kutibal waraku maf'uli koma fa'ili ƙuri addarsu filmadi wannan filu madi kenan wa yuktabul waraku wa yukura addarsu filmudari da ga kulasa din yudan mu'awwalu fi'ili na ibil fa'il idan kana madiyan ana yin damma wa farkon fi'ili na na'ibil fa'il inda madi ne wa yuktaru qabla ma qabla akhirih ana yin kisra ma harafin da yake kafin karshen sa kama fi kutiba alwaraku kore a kun kun duba za ku ga bidan mai awwalihi wa kasri ma qabla akhirihi sawa'un kana sulasiyan aw rubaiyan aw eh, aw akthara min dhalik mu awwalu fi'lin na'am wa idza kana mudari'an idan fi'li mudari'i ne fa fa mu awwaluhu sai a idan ma harafin farko wa yuftahu qabla akhirih sai ai ma qabla akhirih shi kuma sai ai fataha maharafin da yake kafin karshe kama fi yuktabu gaga bambancin su waje ɗaya ne yuktabu alwaraqu wa huwa kal fa'il fil ifrad wa tasniyah wal jam shi ma kaman fa'il yake wajen me wajen ifradi ko wajen tasniya ko wajen jam'i yuktabu alwaraqu yuktabu alwaraqani yuktabu alwaraka sai dai ana ce toktabul waraka sai a mai da abin an gani? alamfila Nuri ba a tilmizo an Na yi naibul fa'il shine an juya abu ba faɗi fa'ili ba Nuri ba tilmizo an ke yaro eh da turanci ma ba akwai active akwai passive ba eh ne zuke rabawa akwai active akwai passive eh ke zawo lokaci nake ganin yana da kyau idan yan haya islami za a koyar da su da turanci a samu wanda yake yaduna yana dan jin larabci kwarai da gaske in za a koyar da larabci ya kasance kana dan jin turanci saboda yan da wani zai iya ganewa cikin sauki ka hutashar da shi saboda mu a hausa irin wannan bamu da shi sai kaga yana rikitar da saboda an raina karatun hausa ba karanta shi ake yi ba tun da an ce na yi fa'il na yi fa'il da hausa mai yake kiransa ka gani in ka ce wakilin suna badal yana iya zama wa wakili na'ibi yakan iya zama na'ibi yanzu za a ce ga liman ga na'ibi to filin zai canza ne ko sallah za ta canza ya sallah ba za ta canza ba to amma su da turanci sai suka ce akwai active akwai passive wannan kai tsaye yana jin wannan shi kuma a hargitse an gani saboda haka na biyu duribatit tilmiza an da ki ɗalibar tilmiza ne an da ki ɗalibai biyu tilmiza ta ne an da ki ɗalibai guda biyu mata duribat duribati wannan fatan kuskure ne don ganawa ya sa duri bata ko ko durifta duri bata lamizu an da ke dalibai maza duri bata tilmizatu an da ke dalibai mata yin kundu ba za ku ga duri bat yawa ya bayyana samrin shafari ok to in haka ne ku yi mana na wadda ke zai kawo mana gaba ko?

التلميذان يضرب التلميذان ضربت التلميذتان ضربت التلميذتان ضرب التلاميذ اه اوكي تضرب وانت ايه ضرب التلاميذ ko yudurabuna يضرب التلاميذ ضربت التلميذات تضرب كو تضربات تضرب كو تضربنا نما نعم تمرين كفهي ما هو نائب الفاعل تمرين كتابي نينا وتمرين سنغاري da uwa ma ma kullum min al-af'alil atiya na'iba fa'ilin fa ajiye na'ibu fa'il a gaban ayyukan da za ambace su nan gaba yunasibuhu ma a shakli tam wanda ya dace da shi tare da wasali mai kyau hima? addarsu ukila at-ta'amu yufhamu addarsu yuqalu at-ta'amu fuhima darsu an fahimci darasin yufhamu darsu ana fahimtar darasin ukila ta'amu an ci abincin yukalu ta'amu ana cin abincin an fahimci wannan saboda haka mun samu fa'il mun samu na'ibul fa'il da yadda suke bayyana da yadda fi'ilin su yake bayyana to za mu shiga al-mubtada kaga a cikin al-marfu'at mun yi guda nawa eh mun yi guda biyu sauran mubtada da khabar sun aka hada muftada da kabar sun zama nawa sun zama guda ya eh, to guda hudu ko guda tun da fayil da naibul fayil kusan da yana yi haka ne mun samu guda biyu muftada da kabar kuma guda biyu mai mm, rabinsa. ya eh, fohe ma haka ake fada eh sa ce filu madi mabniyon alal fathi ai shi bai canza ba yufhamu fi'li mudari Eh, marfu'un kuma bai canza ba ayin eh, kan lura za ga duk ƙarshen su baya ba. harafin farko ne da na kafin ƙarshe. yi kuma in ka zo wannan ismun marfu'un naibul fa'il wal mubtada ismun yuzkaru fi awwalil jumla mubtada wato suna ne wanda ake ambaton a farkon jumla wa yukhbaru anhu bi lafzin akar kuma ana ba da labarinsa da ainihin wani lafazi daban kamar misalin ahmadu mislu ahmadu tilmizu kaga ahmadu ismin marfu'un tilmizu shi ma ismin marfu'un ne kaga ya zama muktada da kabar fa ahmadu mubtada ukhbira anhu bi lafzin akar wa huwa tilmizu to taqsimul muktada muktada ya kasu kashi nawa yankasimul muktada ila zahirin wa mudmaris muktada ya kasu kashi biyu akwai bayyananne akwai boyayye fa zahiru mislu zahiri shine ahmadu fi qaulika ahmadu tilmizu kaga suna ne zahiri wal mudmaru mislu qaulika ana tilmizu ka gani ka gana ya kawo suna wanda yake arabi ana tilmizun anta kaza anta tilmizun tamrin shafahi ma huwa al-mubtada اسم يذكر في jumla. Ila kam, كم ينقسم المبتدا yan kasu kasimu ila ne zahirin wa mudmarin tamrin kitabi da'u makan al-asfari qabla kullum min al-asma'i al-atiya mubtada munasaba wanda ya dace to dash dash dash naje eh muhammad naje dash dash dash jiha. hiya anti najiha dash dash zakiyun zakiyun dash dash zakiya eh, ko kuma a ce a ce nukta nukta nukta ko kuma a ce sifir sifir sifir eh, amma muna ce wannan ba za a kira shi sifir ba saboda babu rami inda ɗan rami an yi shi kaman koyi shi ne sifir amma su alasfar jam'i ne na kaga sifir ne to sai kabar haka ne ko alka'ida fil khabar eh wal khabar huwa al-lafdh alladhi tatimmu bihi al-fa'ida khabar shine lafazi wanda fa'ida take tabbata wato tare da shi ma al-mubtada tare da mubtada ka tilmizin kaman ahmad tilmiz ma ahmad sai kaulika ahmadu tilmizu idan baka bar tilmizun din nan ba za a gane ba eh ba za a gane ba na'am fa ahmad mubtada wa tilmizun khabarul mubtada wa huma tatarakkabu al-jumlatul mufida kun ga daga nan ake samun jumla lafiyayya tamrin shafahi ma huwa al-khabar تمرين كتابي دعو خبرا لكل واحد من الأسماء الآتية محمود مجتهد فاطمة ناجحة المعلم majurun mujtahid mun ba domin kokarinsa ba yana ruwa ba zai karatu ba eh to ina fata an fahimci wannan muftara da kabar to yanzu kuma ga wata ka'ida wannan topic ne na musamman al'awamil addakhila alal mubtada wal khabar تسمى النواسق لحكم المبتدا والخبر وهي ثلاثه اقسام كان واقواتها ان واقواتها ذن واقواتها to tunda muna cikin mubtada da kabar to yana da kyau abinda suke da alaka da mubtada da kabar mu ci gaba to shine zai kawo mana akwai kana waqwatuha akwai inna waqwatuha akwai me zanna waqwatuha saboda a cikinsu ne za mu gane wanne ne yake rufu a wa mubtada sannan mu gane wanne ne yake nasaba wa mubtada kun ga mun rage tafiya shi ne darasin mu na gaba insha Allah ta'ala anaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu